Sanin mahimmancin ƙuri'un matasa a kowane irin zaɓe ya sa jam'iyyar PNDS tarayya shirya taron faɗakarwa ga matasanta da nufin ganar da su mahimmancin yin rajistar zaɓe, kasancewarta hanya ɗaya tilo da ke ba da damar samun katin zaɓe, musamman a wannan lokaci da jamhuriyar Nijar a karon farko ta a niyyar gudanar da zaɓe ta hanyar amfani da kati mai hoto da zanen yatsu da nufin rigakafin magudin zaɓe. Muhammadu Sahanin shine mataimakin magatakardar kungiyar matasan tarayya na ƙasa wato OJT. Kun san ƙasar mu za ta tahi eh, zaɓuɓɓuka nan da ɗan lokaci kaɗan nan da shekara guda kuma wannan zaɓen sai zamanto za a yi kari na farko abinda ake ce ma irin zaɓe irin na zamani yani cewa da biometric kenan wannan Mahawara ta tattauna sosai ta ba da haske bisa kai ga yadda ake wannan tsare-tsare na abin zaɓe a wannan karin na farko jam'iyyar ita ce jam'iyya ta farko wanda ta fara tun wanda aka kawo tafarki na demokradiyya ta fara kawo abin da ake cema a faransanci program tsarin ayyuka wanda jam'iyya take zuwa da shi wajen al'umma ya ne al'umma ta ɗauki jagora bisa kai ga wannan tsare-tsaren taron wanda aka shafe kwanaki biyu ana gudanarwa ya tattara ɗaruruwan matasa daga jihohin Nijar waɗanda a ƙarshe ke da alhakin isar da irin wannan saƙo ga takwarorinsu na yankunan karkara in ji bashir alhaji muhammadu matashin ɗan siyasa na jam'iyyar pnds in babu rijista babu zaɓe kenan don haka za mu ɗauki matakin ne insha allahu ta ɓangaren mu matasa nan mu wayar da matasa na su yi kokarin su ga cewa kowa ya tabbata cewa ya rubuta sunan shi bisa wannan kundin na zabe duk kokarin da ya kamata mu kawo insha Allah za mu yi kokari ta wannan fannin mu ga cewa abokanmu eh, dukan su ya zan sunayen su na bisa wannan abin ga rajista na zabe insha Allah lokaci a ɗaya bangare zaman kungiyar matasan na OJT wanne ya gaito masana a fannin makamashi da kimiyya ya tantauna akan mahimmancin ilimi da batun samar da wadatar makamashi a matsayin wata hanyar ciyar da ƙasa gaba yau abin da wanda ke bambanta kasashe abu biyu ne ilimi da wutar lantarki su na cikin mizani mai yauni sosai wanda ake auna ci gaban ƙasa don dalilin haka ne mu a matasanmu na pns tarayya muka mai da ƙaimi bisa duk abubuwa wanda muke gani yana da alaƙa bisa kai ga yadda al'ummarmu za ta ci gaba saboda matasa su ne eh, eh, rayuwar al'umma na gobe Wannan shi ne karo na biyu da uwar jam'iyyar PNDS ke shirya irin wannan taro domin wayar da kan matasa a game da nauyin da ya rataya a wuyansu a matsayinsu na manyan gobe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.